wannan dai cuta ce da ke nakasa shanu wajen yi wa huhu da hantar su illa cutar da yanzu haka ta kiɗe ma yawancin makiyaya saboda yadda take bazuwa alamunta da kuma asarar da ake tafkawa daga gare ta malam sadiq ibrahim ahmed sakatare a kungiyar miyar allah ta makiyaya reshen bauchi ya ce a gaskiya ana cikin fargaba to cuta ce wanda suke kaman kamun wutan daji wanda idan ta kama ba wai tana saya a wuri guda daya ba musamman a wannan yanayi wanda shanu sukan tafi daga nan zuwa nan a wajen cin kara da neman abinci shanu wannan karamar kuma ko wannan kawai suna haduwa da wannan so mun ba da gwamnati shawara lallai a gaggauta ma wa'annan kananan hukumomin ko kuma ma jihar bauchi gaba ɗaya rigakafin wannan ko da ke zuwa wannan lokacin alkaluma game da yaduwar wannan cutar na cin karo da juna mai a jihar ta bauchi na cewa akalla sama da shanu 2,500 ne wannan cutar ta huhu da hanta ta kashe cutar da a cewar dr haruna zakari wato babban likitan dabbobi a jihar ta bauchi na da wuya sha'ani yawanci duk ya eh, aka samu guda ɗaya tana da shi kamar da gaya wasu suna kusan gaskiya in dabba ta kamu da wannan ciwon na tabbatar zahiri tana da shi za a yanka dabba ta kan yi numfashi ta kan yi tari yawu yana takan yi yawo da sauransu to wurin da take zuwa shan ruwa ko wurin kiwo to duk yadda yawon ya taba to zai gurɓata wannan abincin abin da ko ruwan ko abinci da suke sha to duk wanda ta zo ta sha ko ba ta sa zai ta kamu da wannan ko da yake zuwa wannan lokacin masana na cewa cin naman dabbobin da suka harbu daga wannan cutar ta huhu da anta baya da wata illa ga dan adam suna gargadi kan amfani da kayan cikin shanun da ke dauke da wannan cuta a cewar malam sadiq ibrahim ahmed na kungiyar mai ta allah reshen bauchi tuni suka samu fahimtar juna da mahauta kan wannan batu kuma ba baya saurin kawo dan adam wata illa saboda haka su mahauta masu saya sukan ya kamata su dogo wannan saniya ita kadai su killace ta sannan su kawo ta har inda za a yanka ta da kuma yadda za a yi da eh, dugadugun cikin da sauransu ya kamata a tone ne a binne shi yadda ba zai sake kama wa'ansu shanun ba domin idan aka kawo su kara aka sauke ta a cikin kara tabbas wa'ansu shanun za su kama kuma a ɗauka ta a kai su su jihohi wani mataki yanzu haka da hukumomi a jihar ta bauchi suka ɗauka wajen daƙile da kuma takaita bazuwar wannan cutar ta shanu shine ilmantar da makiyaya kan sayar da shanu da suka harbu a kasuwannin ƙauye da karkara. Eto na ɗaya shine ah, ilmantarwa da wayar da kai saboda da zarar mutum ya sami ya ga wanda ya ga alamar wannan ciwo to ya kokari ya sanar da hukuma Shehu Saulawa, Bocin Najeriya, Radio France International.